alim min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya nuna muna wannan rana mai dimbin tarihi gare mu wanda yake idan muka duba a shekarun baya idan taro kai taro irin wannan idan kaji an ce kilasi ga taso wata kila waka zai yi amma cikin ikon Allah sai Allah ya sauya lokaci kuma wannan ba iyawa ta bace Allah ya yi ni dai durdun domin ya jaraba mu so bisa ga wannan zai yi da wannan dama in ƙara gode ma Allah abu na gaba duk abin da ya kamata in ce a shugabanni na sun riga sun ce sai dai in ƙara ɗan aliki gwargwado wannan wa Allah da Allah ya bashi iko ya wannan tunani to ƙara godiya za mu mashi domin sanin mu ne mafara a cikin zamfara kusan in ce eh, ita ce cibiya domin wani dan zamfare wani abu in bai gamo da mahara ba shi aka ce maruhin kan uwar ita uwar daɗi wata goya Allah ce da aka yi wani ƙauye so sai aljannu suka dami matan garin sai sarki yasa aka yi kuwa cewa daga yanzu an sa doka amma ta da aka koma gani da kan ta sake to za a yi mata hukunci kaza ta kuma uwar daɗe zane guda gare ta kuma dole sai ta ta kasuwa duk sati saboda haka da lokaci ya za ta je kasuwa sai ta kwara baya ta ruya kai ta bar yi waje to ba sai na cika mata surutu ba kamar yadda nace muna godiya ga Allah kuma wannan gidan mai Allah ya albarkace shi kuma Allah ya sa da mu da shi duk mu ci umarnin abu. Assalamu alaikum.